تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى درس ترجمة القرآن الكريم في شهر رمضان ونحن اليوم في اليوم التاسع أو الثامن يوم قرانا تنوشيني التاسع ونرى ترك مواسا شيء سأل أياما معدودات kwanaki ne kididdigaggu 29 ne ko 30 in ka daure ka cije ka dage ka yi ayyukan alkhairi to sai ka cire su wahalar ta wuce gajiyar ta wuce sannan ladan kuma ya zauna kwatankwacin haka ne manzan Allah ya koya mana gurin buɗe baki zahaba zama uku wa batallati al'uruqu wa thabata in insha Allah daga lokacin da aka ce an sha ruwa da wanda ya sha wahala da wanda bai sha wahala ba duk ta wuce musu sai dai bambanci shi wanda ya sha wahala ya aikin alkhairi shi sai ya tabbata insha Allah to haka duk sauran ayyukan alkhairi ma mutum ramadan ya zo lokaci ne da ake arha ta samun lada arha ta rahama Allah subhanahu wa ta'ala arha ta yantawa daga wuta to mutum ya dage ayyuka da yawa sai ga ya samu babban rabo Allah karatar da mu an ma zai karanto mana ga innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu sai daure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون يخشون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون أولي القربى والمساكين والمهاجرين أولي القربى وال أن يأتوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ahsant barakallahu fik aje mun fassara wannan ayoyin yau dauriya kawai zamu wato innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun duk masu so alfahsha ta yaɗu a cikin masu imani Allah ya ce lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗi fi duniya wal akhira a duniya da lakhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba ku da sani wato tunda aka ce masu so so kuwa aiki ne na fili ko na zuci na zuci da farko ko sai dai ya bayyana daga baya to shi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu so tari kakan samu mutum ya zo ya bayyana a fili shi kaza yake so alhalin kuma sabanin hakan yake so to shi yasa ayoyin sai suka karkasa mutane akwai masu aikata alfasha akwai wanda zai ga an aikata alfasha in shiru ba zai inkaranta ba akwai kuma wanda ike so shi ma aikata alfashin to dukkan wayannan kowannen su mai kuskure ne a gurin addinin musulunci kowanne yana da kaso a cikin wani alfasha din mai aikatawa daman nasa a bayyane yake wanda aka aikata a gabansa bai hana ba jiya mun yi bayani a kansa ko mun ce shaitanun akhras kurman shaitan kenan sannan wanda kuma yake so aikata din ko da bai bada gudunmuwa ba amma yana jin daɗi to shine ayat take bayani a kansa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu masu masu jin daɗi cewa alfasha miyagun maganganu miyagun ayyuka su yaɗu a sahu a lunguna a layuka a gidaje a ɓangarori daban-daban na masu imani to wani Allah ce lahum azabun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah a duniya da lahira a duniya idan ana yin hukunci da addinin musulunci za su iya samun a musu horo irin wanda aka yi wayancan wanda suka fada hadithatul ifk musbatul ifk kaga an musu bulala 80 80 wannan bangare ne na azaba idan kuma ba a yin hukunci na addinin musulunci Allah zai iya jarraba su ta kowane bangare ko zai iya jarraba su gaba daidai ba a cikin rayuwarsu fil duniya wal akhirah al akhirah kuma dama a bayyane yake za su je su tarar da abin da suka shuka man ya'mal su'an yujizabi wanda ya shuka sharri ya ta wata tsiya to zai ga sakamakon sa Allah ce za a saka masa da wannan sharri nasu Allah ka kiyashe mu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim ba farla Allah kan ku ba da rahamarsa da kasancewarsa mai tausasawa mai rahama a ganku wallahi da mummunan abu ya same ku a duniya da lahira lokacin da kuke mutuncin maganar ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la tattabi'u khutuwati shaitan ka ku ringa bin hanyoyi salo take-take kulle-kulle na shaitan wa man yattabi'u khutuwati shaitan dukkan wanda ya bi take-take da hanyoyin shaitan to ka sani cewa fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar da alfasha munanan ayyuka da munanan maganganu yake umarni da kuma abin da shari'a musulunci take ki shine abin da shaidan yake umarni da shi kamar yadda ya rantsi a gaban Allah yace sai yayi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubtikunna adhana al-an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce shaidan abokin gaba ne ne dan adawa original one to ku rike shi a matsayin abokin gaba saboda me inna ma yad'u hizbahu yana kiran yan fatin sa yan rundunar sa yan tawaga sa yan kungiyar sa li yakunu min ashabis sa'ir dan su kasance cikin azaba mai babbaka Allah ka kiyashe mu ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم برام فلا ku ba. wa rahmatuhu da rahmarsa ma zaka minkum min ahadin abadan da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku har abada kai ba za ka tsarkaka ta hanyar aikata alkhairi ba kuma wanda ya fada cikin kuskure da shi ma ba zai tsarkaka ta hanyar ya tuba Allah ya gafarta masa ba duk wani abubuwan suna buƙatar farla Allah idan ka aikata daman ɗayan biyu ne ko dai kai abin da aka umarce ka da shi ka aikata alkhairi kenan ko ko kuma ka kuskure kai abin da ba umarce ka da shi ba ka yi sabo kenan to an kai sabon Allah ya baka wani chance da dama yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya mu'minai saka ne za ku samu rabauta qul ya ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wato ba da ka fada cikin sabo shikenan ka dauki anya jahannama shikenan sai ka karasa ba kamar yadda wasu daga cikin ah, ƙungiyoyi batattu na addini suke gani su mu'tazila suna ganin akwai wanda ya aikin alkhairi tsantsa to mumini akwai wanda ya aikin shari tsantsa wannan kafiri to akwai kuma wanda shi mumini ne sai ya sabu to ya za ya riga ya sabu khawari suka ce ina an dai kai sabu Allah ya alkawari kawai sai yamma azaba man ya su an yuri zabihi in ba yamma azaba ba Allah ya tara saban sa sakon ya an fasa kenan ko an saba alkawari kenan su ana su ganin yanzu a ce idan kai alkawarin za ka yi ukuba in ka fasa sa alkawari ka saba ko kuma karamci kai su abin da suka kasa ganewa kenan ina ne ake cewa ka saba alkawari shine kai alkawarin za ka ba da wani abu na alkhairi to sai ka saba ka saba me alkawari amma kai alkawari za ka yi wani ukuba za ka yi punishment sai ka zo ka fasa saboda ka ga wanda za ka yi punishment din nan ya tuba dama kuma abin da ake so gurin punishment ya nuna mutum kuskurensa to sai nuna shi ya gane kuskuren nasa ya tuba ya alkawarin ba zai sake ba shine tuba ba to sai ka fasa kaga ka shiga karimi ko baka shiga karimi ba karamci kenan ko mutum ne kake bin sa naira miliyan daya da ya kawo ma miliyan ɗaya nan sai ka ce ka ban masa karamci kenan ko kuma saba alkawari karamci kenan da su abin da suka kasa ganewa kenan su kuma yancin sai suka ce a'a kawar abin naku ya tsayi ku ce in an yi sabo dole sai an je jahannama a'a su in kai sabo ka fito daga sahun mumini sannan kuma tun da baka kafirce baka kai sahun kafirai ba ta kana in bitoni kenan to eh alahira lahira za a yi manzila bayan manzila ta yi akwai manzilatu ahlul janna da manzilatu ahlun nar to kai kuma da kai sabo ka tuba ina kake kana manzila bainal manzilatu ne wannan kakala ne da sabo ne duk ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah ga wara wara a bayyana suke fili ba wanda zai bata sai wanda ya dauki san zuciya ba wanda zai bata sai me wanda ya dauki san zuciya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كو بيجعلهم في منزلة بين المنزلتين با ayoyin qur'ani duk warware suke cewa in dai mutum ya tuba ya tuba tawbatan nasuhan natsatsan tuba wanda Allah subhanahu wataala ya umarta da ayi ya nuna yadda ake yi da ka'idodinsa da sharaɗansa wanda za mu zo can a cikin karatu za mu zo mai bayanin sharaɗin tuba to wannan Allah ya ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sayyi'at ta su ma sai ya canja ta zama hasanat wato sharrin nasu sai a mai da shi ya zama alkhairi wa kana Allahu ghafurur rahima kuma ma'anar ghafur din kenan kamar yadda muka shafa sara ko eh me rina zanubin me ko ya zama zanubi sai ya zama face ko ya zama an rina shi ya tashi daga zanubi ya koma alkhairi rahiman ko mai cicciba ɗan adam da rahama sai kashi zuwa ga alkhairi zuwa ga aljanna na'am to shi yasa Allah subhanahu wa ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba da ban fara Allah akan ku da rahmarsa ba ma zaka minkum da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku min ahadin kowa ya shi abadan har abada to akwai abu biyu akwai ayoyi da yawa da suke magana cewa kar ku tsarkake kawunanku eh akwai wanda zai tsarkake kansa me tsarki kai ka ringa yaban kanka ka nuna kai fa na Allah ne kai ba na wasa bane kai a cikin san mu'minai ai matsayin ka jinar ne kai ka suna da yawa ka faɗa ka doguwa ce eh kai kan kai tsakaninka da aljanna ai mutuwa kawai jan aljanna masu koko to irin wannan masu attakawa hahuna ba attakawa a zuci take ba su attakawa a gurin su take eh akwai masu cewa attakawa hahuna wato su a gurin su take attakawa to wannan kuskure ne Allah ce huwa a'lamu bikum Allah shi ya fi ku sanin kanku id sha'akum min al-ardi lokacin da ya kirkiro ku daga ƙasa ya kirkiro annabi Adam kenan ko wa id antum ajinnatun da lokacin da kuke yantaye jam'u janin kenan ajinna fi butuni ummahatikum a cikin a cikunan iyayenku shi to fala an anfusakum kan ku ringa tsarkake kanku saboda me huwa a'lamu biman taqa Allah kadai ya san wanda ya fi tsoron Allah tsoron Allah ba mazahir bane kawai amma appearance din yana taimakawa a gane ko shi tsoron Allah asalinsa a zuciya yake shi sa manzo Allah ce attaqwa ha huna din hasu uku a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake sannan kuma yake cewa a cikin aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kaga shi ma tsoron Allah a zuciye ki sai kuma manzo Allah ce ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat to kaga alama abin da ake gani na fili yana nuna alama abin da yake a cikin zuciyin kenan ko to amma kuma ko wani abu da ake kira munafurci shi munafurci shine ka ringa pretending din kai kaza ne kuma alhalin kai ba kaza din bane to ni tunda ban san zuciya ba kai ma baka san zuciya ba to za a iya samun wanda abin da yake zuce sai bayyana a gangar jikinsa aka gani wani kuma abin da yake sa daban kuma ya zo ya bayyana wani abu daban a gangar jikinsa to haka ba zan iya bambance wanne ne ba wanne ne ba to shi yasa Allah ya ce fala tuzaku anfusakum ko ku ringa tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sanin mai takawa wai wani bawan Allah ya zo ya tayar da sallah a masallaci wasu gani suka ce kawai gaskiya ba Allah nan ya iya sallah kai bismillah masha Allah kallin da yake sai ko ce assalamu alaikum kuma wanda haka ma azumi fa nake yi man <laughs> da sallan ma azumi yake yi <laughs> to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wani yana kora dan uwansa wato kai ka zuga kanka kuskure ne fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa sannan wani ma ya ringa ziga ka shi ma kuskure ne saboda shi din ma ai bai san ka ba ko shi yasa manzo Allah ya hana a yabi mutum a ringa ziga shi ga wani yana ziga dan uwansa yake cewa ai ka yanke masa wuya wannan yace in har za ku yabi dan uwanku kun tabbatar iya abin da ku sani kenan sai ku ce nahsabuhu kadhalik haka muke kyautata masa tsammani wala nuzakkihi ala Allah eh amma ba za mu tsarkake shi ga Allah subhanahu wataala ba saboda wannan duk a zuciyarki Allah kadai zai iya bayyallahu yuzaki man alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum shin baka ga wanda suke tsarkake kawunan su ba Allah ce balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama shi yasa wasu gaba suna manzo Allah gori wasu laraba na kawai suka musulunta kawai suna faɗa manzo Allah mu yanzu ashe mun zo musulunta kai tsaye ba yaƙi ba komai wanda inda mun ja gwagwarmayar da za a sha ai da yawa eh suna da dan gwaggoranta masa ga sun musunta sun ka kansu sai Allah ce mun nuna alayka an asma wai gori suke maka sun yi imani ce qul la tamannu alayya islamakum akwai mana gorin musuluncin da kai balillahu yamunnu alaykum Allah ne ma zai muku gori saboda mai an hadakum lil iman. da shi da kudin kuka zo ba a yaƙi ba a kuma kuka zo ka musulunta in kuntum sadiqi in dai har daga sai kuke to dan haka kakka tsarkake kanka kuma kakka tsarkake dan uwanka har manzo Allah ya ce in kun ga mai tsarkake wani mai zuwa ya yabe shi ya koda shi koda shi ko watsa masa kasa a baska saboda zai halakar da shi yanzu yanzu za a halakar da kai yanzu ga shi misali aka baku an ce ya iya sallah ya yi sallama ya ce ai ha azumi ma yana yi kaga sai ka ziga shi kamba makan sai sai girman kai a ciki sai yana ganin kamar shi alfarma ma yake wa Allah salat da yake da ibada da yake alfarma yake wa Allah ibn qayyim yace yake cewa da kai Ibada da za ta sama girman kai wanda kai saban da zai sa maka karaya kamar yaya za ce kai ibn qayyim ya amur bil fasha yake wal iyad billah da kai ibada da za ta sa maka girman kai ka ringa jin kamar kai alfarma ma kake wa Allah ai kai kan yanzu ba dan ku ba da kuke bauta Allah ga su nan duk ba sa duk duniya ga su nan kai yanzu ga su nan duk gari ba a zuwa tarawih ba zuwa qiyamul lail ga ganin ka tafi mun da kudin maza bauta Allah ne da irin wannan ibada akwai mai sa gururi ko ko ka tashi cikin dama shi shaɗan ya yake zai hana ka yin aikin alkhairi in ka dage sai ka yi sai ce maka to riya saboda ka fasa so dai wasu ne tambaye ka ce malam yayi ne yin aikin alkhairi ko zai zo sadaka ko zai waye sai duk kamar ya za ta shiga sai ya fasa a ya ce za ta shiga bashi dan ne ya hana ka yi shi ce maka ce ai dan ka fasa din baya so kai to sai ka fasa to sai ka da ka zo ce maka riyan ma sai ka iyadda ka dage kai sai kai aikin alkhairin to in kai kuma sai ce ta gaskiya wani aika gode wa Allah wallahi in banda irin ku ai bautan ma ba za a yi ba yanzu kalluwa na fa baya yi kalluwa na baya yi dukkanin su haɗa bu jahannama ai kai kadai ne na Allah a ciki sai kuma ka fara jin girman kai to shi kenan haka ibada ta ka ita ma ya rusa ma take kenan dama kake so yi ma fantsila ya rusa to shi yasa ba a son yaban kai a addinin musulunci ko yaban ka akai ka ce Allah ya sa ka zama fiye da abin da ake zato kuma kakka sake wani ya ringa yaban ka kuma kakka ringa cewa wai kai ka kawo har ma irin ibada kai wani bawan Allah ya bauta Allah shekaru masu yawa kamar ibn rajab alhambali ya kawo a cikin jami'ar ulumi wal hikam shekaru arba'in ya ce bauta Allah shekaru masu yawa sai rana alkiyama a rana ɗaya sai ke din cewa ai shi shekarun da ya dina bauta Allah a yanzu kan ayin an ji aljanna kan ya cancance ta ai aljanna kan an biya an siya an biya ai kawai shiga ake jira to dare ɗaya sai Allah ya sa masa jijiyarsa sai ta kama ciwo da shi kullum azumin rana da dare ya layl salati takbiri tasbihi da sauransu jijiya ta kama ciwo ya manta da su wani azumi su wani salloli duk ya manta kawai burinsa ya za a yi warke yanzu fafatakarsa ya za a yi wannan cutar da take a daina isamu ma ya rinsa ya kasa bacci ya kasa ibadar ya kasa salatin ya kasa komai sannan sai Allah ya kimsa masa cewa to kaga yanzu duk ibada da kai lafiya ce muka baka kamata ya ka fara kuma duk ibada da kai za a lissafa lafiyar da Allah ya baka a ce za a lissafa da lafiyar bautar da kai ta biya kudin lafiyar da Allah ya baka in haya zai za ta biya ba za ta biya ba ina jin anan shekaran jiya ne ko jiya ne muka eh, kwatance da Haruna Rashid ko akan mulkin sa da kofar ruwa daya ko shi ma wani dattijo wanda dattijo ne shi ma dan shi kimanin shekara saba'in ya kasa fitsari aka kai shi asibiti aka rubuto masa bil na kudade masu tarin yawa cewa sai an biya wannan za a masa operation ya ringa fitsari sai ya fashe da kuka ina jin su ne suka samu a cikin wannan ko sai ya fashe da kuka sai likitan ya tambaye shi cewa baban kudin ne yawa sai a yi maka discount waye waye ce a ba wannan magana kudi yake ba shi magana da ke tuntun Allah ya saka masa mara yana fitsari ba a taɓa rubuto masa bil na wasu a ba yanzu inda na Allah din ma bil ake biya ya ka gani bil ɗin kai fitsari kawai inda bil ake biya irin na a asibiti za ka biya ko kai to shi sa duk ibadar da kai duk yawan ibadar da kai kakkan ma in shaɗan ya fara kimsa maka cewa kai abin kirki ka ce a'udhu billahi minash saboda in bayan zagan ya fara zagan kenan wallahi zaka kai fara in Allah in Allah ya jarbe ka ta irin wannan zaka kai ibadar taka ba za ta biya lafiya ta kwana ɗaya ba ba ta biya ba shi sa Allah ya ce in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba da duguwa ba shi sa wani bawan Allah za a yi masa accountability za a zo da shi ranar alkiyama Allah ya ce ku sa shi aljanna da rahamata ya ce Allah da rahamaka da aikin da dai da aiki na dai Allah ce da rahama ta yace da aiki na dai ce to ai masa lissafi to a lissafa da aka zo ana kididdiga ya ga an dauki ni'ima ɗaya bata aikin sa bai biya wannan ni'imar ba sai aka ce to ya za ku kai shi wuta sai ta a kai na aljanna da rahama ka ya Allah na'am to shi yasa Allah ya ce la ولولا فضل الله عليكم Allah akan ku ba wa rahmatuhu da ما ma zakaminkum min ahadin abadan wallahi babu wanda zai tsarkaka to shi yasa kakka ga Allah ya saka a hanyar shari'a kaga wani a hanyar bata ka ringa jin kai wayan wayanka ne basira ka ce dabara ka ce a kamata ya ka tausaya masa kai kuma ka gode wa Allah ko ka gode Allah kuma kai fatan Allah ya tabbatar maka da sabati eh rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kai ta fatan wani Allah ya tabbatar da kai akan wani hanya shi kuma Allah ya shirye shi haka ake fata kenan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim Allah ne sami'un mai ji wanda jin sai gauraya komai wa sirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur alim masani wanda sanin sai gauraya komai da komai ko je mun faɗi cewa yanzu ka je kada ɗauko wanda ya bi kowa ilimi a duniya su ne ake cewa profesosi da su daktoci ko su ne dai karshen ilimi duk da Allah kan wani malamin mu wani malamin kanawa yake cewa daga turu dai an ce ga dakturu yace a daga turu dai eh an san turu ko yace in ba in ba daga turuwa kawo ka baya za ringa jin cewa ka kowa ilimi bayan Allah ya ce wa ma utitum min al illa qalila annabi Khadir yake wa annabi Musa kwatance yace kaga suna kan jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya dira kan gefen jirgin ruwa ya dan caki teku ya dan caka dan tsuntsu ya dan caki teku ita shi yace ma kai Musa kaga da ka da ilimi na da ilimin duk halittu gaba daya akan ilimin Allah bai kai abin tsintsin ya cika a tekun nan ba ana magana ilimi shi yasa wancan bawa Allah Allah ya gabarta masa cewa daga turu dai saboda wayan aka yi maka kashar da turu ka zama eh, yi defense kai komai ji kake kamar kai ka kai karshen ilimi amma da zaka tuna karatun tarihi sai ga shi kansa professor a faculty da yake a wani bangare yake a bangaren ma akan abin da ya zama profesan wani dan karamin abu ne wani minor nan ya iya yanzu an ce ga ƙwararren likita sai ka tambaya likitan me ko idan likitan ido ne in ka kawo masa magana hanta ba ruwan sai ce ka gurin likitan hanta ƙwararren likita ne ba iya ƙwarewa ko hod ne ko a department na likitanci yana da inda ya ƙware to haka ko ina ka ɗauka ilimi zaga kowane abu ka ɗauka wani abu ka sani a kansa ba komai da komai ba je mun yi misalai kala kala to yace wala tali ulul fadli minkum wala tali ulul fadli minkum kar ma'abuta falala a cikinku wasa'ati da yalwa wanda Allah ya yalwatawa kasirantse shine ya atali kasirantse sirantse kan me an yu'tu bi ma'ana ai Allah yu'tu sirantse kan cewa ba za su bawa ulil qurba masu kusanci na jini wanda bahaushe yake cewa dan uwa san shi malam bahaushe duk wanda kuke da alaka da shi sunansa dan uwa a gurinka shi kuma malam balarabe duk wanda kuka hada wani abu da shi shine dan uwa asalin kalmar ukhuwa ba wanda kuka hada wani abu da shi to amma an sake ta kawai an saki kalmar ukhuwa tana nufin me wanda kuka hada uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ko uba ɗaya amma ɗan wa da ɗan ƙani ɗan ma ‘yan mata tar ‘yan mazazar da sauran ire-iren su da ana kiransu a ƙarib ne makusanta an gane to shi yasa Allah ya ce an yi to ulil qurba kasiran su ce ba za su bawa ulil qurba makusanta ba wal yatama da marayu wal yatama wal masakin ko da miskinai talakawa wal muhajiri na fi sabilillah da kuma wanda suka hijira saboda Allah wal ya'fu siyafiya wal yasfahu sannan su kauda kai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kudin ma ba su Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim kafin mu zo fasara bana mu fara bin eh, ayar ta bangaren yaren larabci Allah ya ce wala ya tali kalmar itala daga ala ne ala bi ma'ana ai halifa ya rantse daga nan ka samo ila'i ko lillazina yu'luna kaga to in ka ce itala ifta'ala ne minhu kenan e lillazina yu'luna min nisa'im tarabbasu arba'ati ashhur wani mai waka yake yaban Umar ibn Abdul Aziz yace qalilul alaya hafizul liyaminihi idza kharajat minhu aliyatu barrati wa in kharajat minhu aliyatu barrati qalilul alaya hafizul liyaminihi wa in kharajat minhu aliyatu barrati ita shi Umar bin Abdul Aziz yana da karancin rantsuwa eh rantsuwarsa tana da tsada ba za ka taba jin ana yawan rantsuwa ba wanda aka yi kamata mumini ya kasance kai zama komai kai ta rantsuwa har rantsuwa ta arha a ce wani ya rantsa cikin Allah rabar shi rantsuwa wani kuma a bakin bai kaga abin da aka sa rantsuwa na ita ka zubo da rantsuwa mutunci kenan ko mutum mai irin wannan ko kamar kalmar insha Allah ce yana kyau ta zama mai kima mai martaba amma haga mai malam bahaushe ya mai da ita mai bi ko eh mai bi wani ce wani in ya muri suka alkawari da wani alaji zai biya shi kuɗin sa in ya zo ce alaji yaushe zaka bada kudi sai ce insha Allah gobe zan baka shi sai sai in ya muri ke doka insha Allah ne wani emphasizing din abin yake yana kuma karfafa abin ne sai zo da confidence ɗinsa kashe gari alhaji ka ce za ka bada kuɗi shi insha Allah sai gobe da suka yi suka yi ce kai insha Allah nan fa maybe ce fa maybe haka <laughs> ya zubo da insha Allah mutunci to shi yasa shi yake bai suke cewa qalilul alaya yana da karancin rantsuwa hafizul liyaminihi me kiyaye rantsuwarsa ce in dai rantsa zai kokari ya kiyaye abin da rantsuwa take nufi Allah ma ce wa hafazu kuma za mu karanta yanzu insha Allah ice wa in kharajat minhu al-aliyatu barrati da rantsuwa ko ta fito in ya rantse ma to ka tabbatar an yi sai dan Allah ne kuma bai kaddara ba amma in ya rantse an yi kenan wannan haka ya kamata babban mutum ya kasance ba babban mutum ba duk kowane mutum mai mutunci haka ya kamata ya kasance mai bin addinin musulunci sau da kafa haka ya kamata mai ya kasance wasu kuma malamin suka ce ai daga ala ne ala da ma'anar fi'li fa ba ala bi ma'anar tanbih ba ala wa inna hima a wani ma'anar fi'li me ma'anar ala ai qassara kenan ya gaza la ya'lunakum ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ku masu imani mala khadir masu imani inji Allah ya ce kakkurki bitanatan wasu abokan sirri daga batsuni ne ko wanda zaka buɗe wa cikinka iji min doni kuma wanda ba ku ba kai sance mumini ya ɗauki wasu kasurguman kafirai da su yake sirri saboda mai la ya kuma kabalan ba sa gazawa ba sa ja baya koyaya gurin su cutar da ku kaga la ya ku. amma dai ma'anar saboda hadisan da suka zo kan sababin nuzul din ayar cewa ma'anar farko ita ce take kan layi wala ya tali kenan ulul fadli ulu jam'i ne ko mufradi hmm? jam'i ne ulu da hausa mai kenan ma'abuta ko ma'abuta to me sa? ahal ba ahaluna mai kenan ma'abuce ba wasu muke ba mufradinsa larashi misali na ce maka zawu ma'abuta ko me sa? ذوكو تؤلوفا ما مفرد انسا ليس له مفرد من جنسه باشد مفرد اما انسا اكلمة تاسا باشد مفرد اما بمعنى اصحاب سيدي معنى سمي اصحاب ما ابوتا سألت اولو الفضل منكم شما انا مثلا اعرابنا اعراب جمع المذكر السالم اولو اولو وعالمون عليون وارضون شد وسنون كمان ابن مالك كيف ulul fadli minkum was-sa'ati kuma yalwa kenan an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu ma afu nake nufi da afwa afu nan ce afatir rihu al athar wato kamar a sami yashi guri da yake da yashi in ka je ka taka rairayi za ga ai alama kafa ka ko za ga kafa a gurin to an ce afatir rihul athara in iska ta zo me za ta yi sai ga ta mai da shi lebur babu alamar takun ko to ne asalin afuwa kamar aka yi maka kuskure kamar an taka ne an ban ma tabo to amma iska ta gara din nan sai ga babu alama abin wato ka wanke shi ne kayi afuwa kenan wal yasfahu fa daga safha ne safha ko bango abu shi yasa kake cewa nan safha page kaga ai kana da safha anan dinka kana da safha ana dinka nan safha ne nan ma safha ne to aka yi maka abu in ka kura ido ko da iska ta kawo da abin ai za kana gane nan gurin da an taba yin amma ka kawo da kanka fa ka ma dauke idan ka daga gurin ya wuce kenan wato tana abin ma ba ka yi wal وليصبحوا ala تحبون an yaghfira "Allahu lakum wallahu ghafurur rahim wannan fassara gufran da rahma a baya to me sanadiyar ka wannan ayar wannan ayar na'am wannan ayat ta sauka ne lokacin da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka bayyana a farko-farkon hadithatul ifki bayan an dawo daga banul musalik yakin wannan na banul musalik abin da ya faru ya faru ashab usbatul ifki suka yi ta faman bayani da surutai da sharri kala kala kan sayyidatina Aisha shikenan ba a san ina za a rinjaye ba da Allah ya saukar da in ladina ja'u bil ifki usbatun minkum kaga Allah ya wanke abun. ya nuna ƙarya ne to tunda Allah ya nuna ƙarya ne akwai mistah dan uwa ne ga sayyidatina Aisha tunda mahaifiyarsa da shi sayyidina Abubakar kusan cousin ne su ka gani yan uwa ne yan uwa da dan gani suke to shi mistah ka kamata ya ce ko da babu imani misali ko in kara zai a matsayin yar uwarsa ai ya kamata ne musamman kabilanci irin na irin na balarabe balarabe akwai hamiya mun karanta sura akhaka zaliman aw mazluman ko muka ce asali kar maganar laraba ne kafin addini musulunci ya bashi sabuwar ma'ana wato inda dai na makusancinka ne koma ya za ka kare shi kawai in ya su ku da kanku za ku iya cin kanku a gida ɗaya zaka tare suna ta faɗa a tsakanin suna cin juna amma aka fito waje wani ya nuna zai soki wanda kuka faɗa yanzu da shi a gida sai ka nuna baka yadda ba ko ka fito bayan kun da ku a gida ana fitowa wani sai za kuma da kowa da shi sai ka tuba riga kuma ka shiga masa eh da ko ku ta kuce ta cikin gida wannan haka laraba suke to shi mislah bai duba duk irin wannan ba sai kasance duk an yi wannan surutu da shi ga kuma imani nan ma bai duba ba duk shaidan ya zama da shi to bayan abin da ya faru ya faru kuma sanin banda ma kusancin banda imanin kuma gashi shi talaka ne yayin hijira ba shi da cin yau ba shi da cin gobe dai a gidan sayyidina abubakar ake ba shi abinci nauyinsa gaba daya gidan sayyidina abubakar ake yi kuma yar gidan ko da misali a ce ko ba dan uwa bane kai ka dauko kake baka abinci a gidan ai ya kamata ba wuce ce in hannu ya karba ya kamata ido ya jime ya ji kunya eh laraba kuma suka ce wanda ya mika hannu baya mika kafa baya mika biyun a tare ko ka mika kafa ko kuma ka mika hannu amma in ka mika hannu ba za ka mika kafa ba wanda kanin kai so kenan ko eh amma ka miƙa hannu dole ka janye kafa ka tankwashi ka zama eh ladabi da biyayya saboda shi gaba da miƙa ma amma ka miƙa hannu ka miƙa kafa sai hannun ya ki samun komai ai ba a hada biyu il yamiddu rijluhu ma yamiddu shirhu asali amiya ce amma suka fasara shi da fushas ce alladhi yamuddu rijlaihi la yamuddu yadayhi almuhim to duk wannan abubuwan duk bai duba ba sai to kasan kowa ya da kishin abin ai da zafi sosai sai na abubakar da allah da kansa ya saukar da ayoyi cewa wani abin karya ne kuma wa'annan yasa mubarra'una mimma yaqulun manisanta ne sosai akan abin da suke ake faɗa wankakku ne Allah ya wanke su sai ce to wallahi ba zai kuma amfana mislah bi nafi'a ba la anfa'uhu bi nafi'atin abadan ba zan kuma amfana masa komai ba tun da dai haka ne matsayin kuma amfana masa banji sai na abubakar to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yace wala ya tali ulul fadl minkum kar masu falala a cikin ku manyan mutane inji Allah ko shine ulul fadli ko masu falala manyan mutane inji Allah ya saukar da aya kan sayyidina Abubakar yace ka ulul fadl minkum manyan mutane masu falala eh wasa'ati masu kuma yalwa kaga tunda aka ce falala da yalwa abin asalin abin da yake nufi da fadlu shine ragowa asalin fadlu kenan a larabci idan misali na ce maka shi sa ake da siratu tafdil in ka ce misali muhammad atwalu min ahmad muhammad ya fi ahmad tsaho kaga an samu falala tsaho kenan wato in ka ɗauko tif ka auna tsawon ahmad a jikin muhammad to kuma za ka samu na ragowar tsaho ko akan inda suka yi daidai kana da wani ragowa shine asalin falala to kaga Allah ya ce wani suke dara suke da kima ko fiye da sauran suke da daraja fiye da sauran suke da martaba fiye da sauran Allah ya musu alfarma fiye da sauran kasirin garin zuwa wannan fa tazkiya ce ta Allah subhanahu wataala ga sayyidina Abubakar zai an faɗi na Esther kuma gashi Allah ya masa falala ko a sahun sahabbai ibn umar yake cewa a zamanin manzo Allah mun kasance a zamanin manzo Allah ma muna cewa daga manzo Allah kan na farko Abubakar na biyu Umar na uku sai ce Usman ya ce daga nan kuma sai mai shiru mu bar sabon manzo Allah ba ma bambance waye ba waye ba Muhammad ibn Hanafiya malamai suke cewa watakila a lokacin ba a gano falalar sayyidina Ali saboda yarintarsa amma daga baya da aka gano aka gano hudun babu ja sayyidina Aliyu ne ha a cikin ahlus sunna ma akwai masu ganin cewa da Uthman da Aliyu waye wannan wannan duk khilaf ne sa'ir amma ittifaqan bayan manzon Allah sai wa Abubakar hadisan da muka kawo kwanaki da muka zo eh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ko an muka surat ayat suratul an'ami wa man yuti' Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina wancan lokacin ko cewa ko ayat ta daga nabiyina sai me as-siddiqin ko manzo Allah da kansa ya kira shi me siddiq saboda uthbut uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka gani to shi yasa suke cewa ibn umar yace sai mu ce wanda yake mafi falala kan abubakar daga shi sai umar daga shi sai uthman ba ma wannan ba bukhari akwai muhammad ibn al-hanafiya dan gidan sayyidina ali ne amma ba dan gidan sayyidina fatima bane ita bai mahaifinsa yace wai waye kowa falala ne a cikin wannan al'ummar sai ya ce masa abubakar ce sannan wa sai ce sannan Umar kawai sai karfi ce sannan kai yace sai tsoron kan ce man sannan wa ce mun sannan Usman sai ce sannan kai sai ce masa to aini ɗaya daga cikin musulmai kawai kaga wannan tawadu'u ne na sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma na cikin Bukhari yace wata ran kawai ana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah khayyara 'abdan بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر ice muna zaune sai manzo ala ke cewa akwai wani bawa Allah ya bashi zabi tsakanin ya zabi duniya ko ya zabi abin da yake gurin Allah wannan bawan kaga na kira ko wannan bawan sai ya zabi abin da yake gurin Allah kawai sai na Abubakar ya fashe da kuka Abu Sa'id al ya ce sai muka ce kaga wannan dattijan kawai daga cewa wani bawa an bashi zabi tsakanin abin da ke gurin Allah da duniya sai ya fashe da kuka me abin kuka a su a garin su Abu Sa'id yake cewa ashe bawan da aka bawa zabi manzon Allah ne yace wa kana Abu Bakrin afqahana aw kama qala yace sai na Abu Bakar ya kasance ya fi mu fahimta ya fi mu ilimi haka Allah subhanahu wataala yake unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila to ayar ma Allah ya kira shi mai falala yana falala mai tarin yawa in ka lura cewa bayan manzon Allah ba wanda yawan addinin gata kamar sayyidina Abubakar rasuwar manzon Allah inda an tafi akan tarayin sahabbai to da yanzu addini ana compromising a ciki a ce za a yi kaza ba za a yi kaza ba mutum zai shigo musulunci amma ba kafa ba ba'dan ko yu'minu bi ba'd afatu'minu bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kenan za a samu tunda wasu suka gaddame suka ci su ba su ba da zakka ba me yasa ya manzo Allah ka ce masa khudh khudh kuma fi'li amri ne wal fa'il damir mustatir taqdiruhu anta kai kenan manzo Allah ko manzo Allah ya tafi khudh min amwali misraqatan shi kenan zakata mutu kenan suwa tunanin su kaga zakata mutu kenan duk inda Allah ya ce manzo Allah yi kaza kaga duk sun kashe addini kenan تندى خطاب nabi خطاب ummatihi illa ما دل دليل على خصوصيته din da manzo Allah umarni ai umarni ne ga al'umma gaba sai abinda da dalili ya nuna cewa shi kadai yake nufi banda al'umma kai wani lokacin ma yakan kira manzan Allah amma nufin umarnin ba ana nufin manzon Allah ba ana nufin al'umma kamar ina ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisa ko ya kai annabi in za ku saki mata manzan Allah sakin mata yi ba wacce ta zabu da shi hafsa ce kuma bata fita ba ko kaga umarnin na waye shi aka kira amma umarnin na na al'umma ne bai ma shafe shi ba shi to shi sadi inda aka maza ala umarni to umarni ne ga al'umma gaba daya sai inda aka nuna cewa khalisatan laka naka ne kai kadai to banda wannan min dunil mu'minin to iya shine ake kira wannan khususiyya na'am to muna magana akan me falan na abubakar wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah to shikenan da aka zo yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan a fahimtar wancan masu hana zakka cewa ai manzon Allah kawai ake nufi da haka manzon Allah ya mutu an daina zakka kenan sai na abubakar ce ina wallahi ba za ta yiwu ba ice kai ko da igiya suka kasance suna ba manzan Allah yanzu suka hana bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum addini ya cika wani kuma yazo ya rage yace wallahi laqataltum ala zalik sai na Umar kaga da gani ake sai na Abubakar radiyallahu anhu sanyi ko sai na Umar kuma zafi to sai a wannan lokacin sai abin ya canja shi sai na Umar yana ganin to ya zai. yi ka yaƙe su dan sun hana zakka lokacin bada da manzo Allah ya rasu suka ma bar duniyar suka bar afan suka bar addinin kwata kwata suka daina yi wasu kuma ba su bar addinin ba amma sun ce su ba za su bar zakka ba sun zaɓi wani abin za su yi wani abin kuma ba za su yi ba muminai kuma irin sahabbai na madina suna nan akan komai da komai wannan wasu kuma a cikin arabu suka raba kafa kaka sau duke nan suka tsaya su ga ya za a yi in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai eh in sun ga wanda suka dage akan ba su ba da zakka ba sun yi rinjaye shi kenan su ma su hana tasu in kuma an samu rinjaye a nan su ci gaba da bayarwa ka sa ko ya raba gaba ko da yaushe kaga addini kaga musulmai kusan kaso hudu suka suka kasu kenan wasu kuta kuta marar da suka yi saboda suwa ganin su ai ya zai manzo Allah ya mutu kaga lokacin rasuwan ma kafin abin nan shin ma ai sai na Umar me zuwa ce duk wanda ya ce manzo Allah ya ya rasu sai na fille masa kai ya ta faɗan maganganu ce ya manzan Allah ba zai rasu ba yanzu ba mutuwa ya ba zai dawo kuma ya yanke wa munafukai kai daga kafafuwa da hannaye aka jingun jingun wasu kuma suna ta surutai suna sambatu wasu sun zauna sun kasa magana kowa dai abin ya dake shi a ce rasuwa manzan Allah ba karamin abu bane sai da sai na Abubakar ya zo bayan lokacin yana gidansa na sulh da ya zo ya shigo bai kowa magana ya shiga dama ɗakin yansa ya rasu. yana cikin falalasai da na Aisha manzo Allah ya mutu ta ce mata bayna haqinati wa dhaqinati ya mutu tsakanin ƙirjinta da wuyanta radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha tana runguma da shi sallallahu alaihi wasallam ya bi duniya ita karshen abin da ya shiga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aswakin da ta tattauna shi da yawun bakinta aka layyana shi ya sa bakin sallallahu alaihi wasallam to da ya shiga ɗakin sai ya buɗe fuskar manzo Allah ya tabbatar ya rasu ya ce tsibta hayyan wa mayitan ya rasulullah ka ji daɗi rayayye da ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanan ya fito ya ce sai na Umar ya shiru zauna sanan ya karanto musu aya a cikin Qur'ani wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi Muhammad ba fa wani bane ba face manzo manzanni ko sun gabata kafin shi kaga me ake nufi duk in ka tambaye sahabbai kaf ina annabi Musa su ce ya rasu annabi Isa ya rasu annabi Dawud ya rasu Suleiman duk annaban Allah to kaga shi din ma tunda rasulun ne ko kuma kada khalat min qabl rusul shi din ma zai wuce kamar su kenan to tunda haka ne ko a fa in mata yanzu in ya rasul au qutila ko kaga shi in qalatum ala aqabikum sai ku fasa addinin wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya canja bayan rasuwarsa to bai cutar da Allah komai ba kansa ya cutar suka ce da sai na kai karanto ai sai suka kamar lokacin aka saukar da ita sun santa amma dimuwa ta sa sun shi suka ji kamar lokacin ake saukar da ita to ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da addini ta hannun sayyidina Abubakar gurare da yawa haka shi ma can harkar masu hana zakka wasu suka yi ridda wasu suka hana zakka wasu suka raba kafa sannan kuma da ragowar musulmai da suke akan addinin su kai da fata sai na abubakar ce to wallahi duk ba wanda za a saurara kowanne sai ya koma kan turba yadda manzo Allah ya bari haka za a ci gaba da yi sai na umar ya zo ya same shi ya ce ya za a ka yaki mutane bayan sun shaida babu abin bautawa daga siyasi Allah ba wani cancanta abota sai Allah kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya ce la yahillu damar muslimin illa bi hada thalath at-tayyib az-zani wa nafsu ya janyo masa da hadisai ice to ka ce fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haƙi hako wa hisabu 'ala Allah in suka aikata wani abun aka lissafa suka tsaye da sallah suka yi imani suka tsaye da sallah to sun kiyaye dukiyarsu da rayukansu a gurina sai da haƙƙinta ita to ai haƙƙin nata da kake faɗa shine zakadin ma haƙƙin ce ko haƙƙin haƙƙin la ilaha illallah ce kuma zakka haƙƙin mal ce ko kamar yadda sallah take haƙƙin la ilaha illallah haka zakka ma take haƙƙin la ilaha illallah to ga manzo Allah ya nuna cewa wannan ma haƙƙin ta ne yace ya rantsi da Allah zai yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace kai wallahi da tsuntsaye za su zo suna tafar mutane daga Madina saboda ai lokacin ma da za a fita yaƙin murtaddin mafi yawancin mafi yawancin sabai sun tafi wasu yakunkunan daban-daban kaga usama bin zaid ba ya fita da tawaga ba dab da rasuwar Allah ko mafi yawanci sabai ba sa nan sai aka ringa faɗa masu cewa to yanzu wannan arab din da suka kafirce na kusa kusa larabawan ƙauye in ka ce za a fita yaƙi ai za su iya zuwa duk su ya ce to wallahi ko da tsuntsaye za su ringa figan mutane a cikin madina wallahi sai ya yaƙi wanda ya raba tsakanin sallar zakka ya ce kai umar jabbari a cikin jahiliya ko matsoraci a cikin addinin musulunci ko a jahiliya ba san ka da tsoro kuma za a cikin addini zaka zo da tsoro ya faɗi dai maganganu masu kausashe nuna ƙarfin jarumtarsa da zagewarsa da jajircewa kuma akan haka aka tafi da suka ga cewa abin da gaske ne ba da gangan ba kowa ya dawo ya biyo turba da aka tursa samu suka dawo suka ba addini ga Allah subhanahu wataala shi ya kare wannan addini da wa na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu almuhim da wala ya atari ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin muhajirin fi sabilillah da ya rantsa ce ba zai kuma ba mistah abinci ba a gidansa ba zai ƙara amfanar da shi da wani abu ba sai Allah ya saukar da wannan ya ce to masu falala kar su rantsa a cikin ku su ce ba za su bawa wa ulul qurba makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal muhajirin fi sabilillah wanda suka yi jihadi fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu su yafe kuma su share ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba ku su Allah ya gafarta muku sai na buka ce bala ya rabbana nuhibbu an taghfir lana tabbas ya Allah muna so ka gafarta mana sai ya dawo masa ya sa masa kwanan sai ya ci gaba da bashi amfani da yake bashi a wasu ruwayoyin ma ya ce sai ya ninka abin da yake masa radiyallahu tabaraka ta'ala anhu ardahu me hukunci anan wanda ya rantse zai yi ko ya rantse ba zai ba ka rantse za ka yi sai ga barin ya fi alkhairi ko ka rantse ba za ka yi ba sai ga yin ya fi alkhairi to ba za ka zo ka kafa hujja ka ce ka riga ka rantse ai ana samun haka da yawa ko wani wani abin alkhairi ne sai mutum ya rantse ya zo ai ta bashi baki ta ya riga ya rantse shi kuma san wallahi in ya rantse ba zai dawo ba ai ya riga ya rantse babu no going back ai ya riga ya rantse a ringa cewa ai wannan ya rantse shikenan alkhairi ne fa abin kowa ya tabbatar amma idan ya rantse shikenan Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ita kakku Allah ya zama kariya da rantsuwarku wato kakku ringa mai da Allah ya zama wata katanga tsakaninku da aikin alkhairi an tabarru ba za ku yi nagarta ba wa tattaku ko ku wani aiki na takawa wa tuslihu bainan nas ko kawo sulhu da maslaha tsakanin mutane abu ne zai kawo maslaha zai kawo birru zai kawo takawa amma ka ce ka riga ka rantse kai ba za ka yi ba Allah ce a ah, kakka rantse inda da suna Allah ne ka sashi zama kariya akan ka to ya za ka yin karantse Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi amanikum Allah ba zai kama ku da laifi ba a gurin al-lagwu fil yamin fil ayman wace wani rantsuwa ne ya kiransa da lagwu asalin lagwu shine yasasshen magana abin da ba shi da amfani rantsuwar da ya kiranta da lagu ita ce abin da za ka ji ba washe abu kaɗan ce wallahi tallahi ko kwata wata ba ma wani ma baya sanin yana cewa wallahi tallahi saboda yadda ta zama jiki to ne da ya kira da lagu ba ma ya hararo rantsuwa ce ta zama al'ada a tare da shi mafi yawanci za ga mutanen mu musamman mata ai wallahi ba haka bane ai wallahi haka ne ai wallahi kaza ai wallahi kaza da irin wani to ita kira da lagu to wani Allah ce la yu'akhidhukum Allah Allah ba zai kama ku da laifi ba ba kafara ba zunubi ba me ba kafara ba zunubi rantsuwa kala uku ce ko kala hudu ta farko ita ce allahu fil iman ta biyu al-yaminul munaqida rantsuwar da kake daurawa wallahi za kai ko wallahi ba za kai ba kaga ka daura wato kwakwal zuciyarka tana hararo cewa kana hararo girman Allah Me asalin rantsuwa ne ba kana zuwa ne ka kawo sunan Allah ka ba shaida ba wani ka zaɗin ka a ah, san nan arama babba ne zaka bi wallahi zan baka faɗin wallahi ba shake ba shi tabbas ba ko wannan sunan allan da ka kirawo girman allan da ka kawo a cikin maganar sai ki ganin eh yanzu kan ya janye akan halinka da ya sani bari ya tafi akan sunan allan da ka janyo dan ka kafa hujja ka karfafa abin sai ya jaddada wannan ba shi bane to yanzu ka kawo girman Allah kuma ka zo ka zo ba kai ba me kai kenan ga raina sunan Allah kenan ko zubarwa da rantsuwa mutunci kenan eh to shi yasa aka kawo mata wannan dokokin addinin musulunci Izama zama dole in ma ka zo ka kawo kai yaminul munaqida to ba za ta fa banza ba akwai wani horo in ka ce wallahi za kai ka zo ba kai ba ko kuma ka ce wallahi ba za kai ba ka zo kai to a addinin musulunci ba za ta fa haka ba akwai horo shi la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima al ayman fa kaffaratuhu in ka ce wallahi ba za ka yi ba ka zo ga cewa yin yafi alkhairi ko kuma ka zo kai to sai ka yi kaffara ya kaffara take it'amu asharati masakin miskinai guda goma sun samu abinci a tare da kai in dai karantse ba za ka yi ba ka zo kai ko kuma karantse za ka yi ka zo ba kai ba to sai miskinai wato Allah ya kwakwalo wani kudi a cikin aljunka ya danka miskinai hakkin su ne sai ka ba su it'amu asharati masakin shi da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum a tsakatsakin abinci ma ba garo-garo ban ji Allah a tsakatsakin abin da kuke ci da iyalinku kamar yaya abin da ake ci ne yau da kullum kaga ko abin da ake ci kusan yi ƙasa sosai kamar irin su kwaki ko in ba an shiga wahala ba a nemo su ko to nan ƙasa ƙasa kenan sosai ba shi ba ke nufi ai kuma abin da ake ci ya yi sama sosai kama abin da ake ci ranar sallah ko an yi baki an gane kaga shi wani ana kure addaka to nan yi sama sosai to na ƙasa in ka ci da su na ƙasa bai yi ba in ji malamai in ka ci da su na saman to nan yi ka ƙara da falala ne amma na tsakatsakin ake me ake nema min ausadi ma muna ahlikum sai ka ci da miskine goma aw kiswatuhum ko kai musu tufafi kai musu tufafi tufafi sosai abin da zai musu sutura in ka bada jallabiya dogo in ka bada riga da wando yayi zani riga da zani ta yi. amma in ka bada riga hula kawai ba ta yi ba safa ba ta yi ba rawani bai ba wando kawai za a fito da shi sutura ce wannan mutum zai fito ba wando bai yi ba shi ma shine auki suwatu au tahriru raqaba ko kuma ka yanta wuyayi ka yanta bawa to yanzu babu bawa sai ka rasa wani abubuwan guda uku Shi ne shine yace faman lam yajid fa siyamu thalathata ayya, wanda bai samu ɗayan ukun nan ba ba shi da hali ba shi da halin ya ci da miskinai ba shi da halin ya miskinai tufafi ba shi da halin ba ma baiwa yanzu dama addinin musulunci ko da yaushe na ci a yanta bawa a yanta bawa dan bawa dan su kare ko dan su kare dan su kare to sun kare shi kenan abin da ake nema kenan yanzu ma cewa ka enter ba cewa ka kabautar ba ko to babu shi kenan abin da ake nema abin nema ya samu kenan to in baka samu ukun nan ba zan me yasa nake maimaita wannan so da yawa an kana sai a ce azumi ya hau kanka ina azumi ai ko mun kulumancin kuɗi zaka fara fitowa ki tukunna ai ba azumi bane ba tukunna Allah cewa fa man lam yajid wanda bai samu ɗayan ukun nan ba shine fa ya mutalasi ayyam sai azumi uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafaran don tsoko in kuran zai kaga wannan abubuwan guda uku sai kayi su sannan sai ka zo ka aikata abin da kace zaka din ko kuma ka fasa abin da kace karanta kace ba za ka yi ba ai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya rantse malam yake cewa ai wai tsoron kafara tsoron yin kafara shi yasa wasu ba sa komawa su in sun rantse to shi yasa waccan ayi da muka ta suratul baqara Allah ce wala taj'alu urdatan li aymanikum kaga hani ne kar ku sa Allah ya zama ya shiga tsakanin ku da rantsuwa ku ya shiga tsakanin ku da me an tabarru yin nagarta ka rantse sai kasance abinda ka rantse din in ka ƙi yinsa sa baka nagarta ba yin shine yin nagarta to kaka sa wani rantsuwa ta zama ta shiga tsakaninka da kai da yin nagarta wa tattaku ko yin takawa abinda da din ya saba ta takawa in baka yi din ba shine baka yi takawa ba amma in kai shi din kai takawa to sai ka kafara wa tuslihu bainan nas rantsuwar da kai in ka tafi akanta to ta ka barna a cikin mutane amma in ka janye ta kawo maslaha a cikin mutane to kakka tafi akan rantsuwa sai ka je ka kafara manzo Allah kuma yace wanda ya rantse zai yi sai ga barin fi alkhairi ko ya rantse ba zai ba sai ga yin ya fi alkhairi to sai ya yi abin da ya fi alkhairi din kuma ya kafara rantsuwarsa ka gani aya sun hana shi cewa kai ya dage akai hadisin manzo Allah ma ya hana shi kai ya dage akai wannan kaso na biyu kenan aka san rantsuwa nan ku sai al-yaminul ghamus kai daga jin ghamus ka san akwai matsala ka al-yaminul ghamus ita al-yaminul ghamus ita ce rantsuwar da kana sani zaka rantse da Allah amma akan ƙarya musamman lokacin da zaka rantse dan ka karbi ko ka ci dukiyar wani dan wani maluki malamai suka ce al-ghamus me yake nufi gamsu shine nutsawa ita wannan tsumbula mutum take a jahannama ita eh, karfin mace tana da kafara ta karfin mace tana da kafara sai dai ka je kai ta tuba sannan in kuma ka ci dukiyar wani kamar masa da dukiyarsa kai tuba tsakanin da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta ma kaman me kaman nan rantse da ci kuɗin wani a kira ka misali shaida wani yana bin wani kuɗi ka san yana bin sa sai a kira ka shaida shin ka san wani yana bin wani ka ce wallahi tallahi baya bin sa ko ba cika nan ko kun daidaita da wancan a cinye masa kuɗi to wannan rantsuwar ba ma ta bukatar kafara na biyu sai ka zo ka karyata kanka a inda ka je ka kafa shaidan nan a gurin kotu ne sai ka je ka yi bayani a ce rantsuwa nan fa kai wallahi ƙarya kake tabbas kan an yi kaza an yi kaza ana banza kuɗi in kuma kuɗin naka ne yana banka ka rantse baya banka da kai ba wanda ya sa abin da kai sai Allah kai sai shi sai Allah kuka yi abin ku dama kuma Allah ce fa in amina ba'dukum ba'dan fali addi alladhi tumina amanatahu wa la yattaqillaha rabba in za idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman faktubu ka'idar shi addinin musulunci in zai a rubuta a agreement ai komai da shaidu da kowa da kowa wasu shaidu shahidai ne min rijalikum amma daga nan wannan agreement din ana yi ne duk da a kare dukiya a kare kuɗi kuma ana ɗaukar cewa muminai akwai halin mutuwa akwai halin kaza akwai halin kaza ko za ku yi tsakaninku amma wani hali na wani abu ya shiga kuɗin ka salwanta to amma duk da haka sai kuke ganin ku kun aminta da juna kun aminta da juna to sai Allah ce fa in amina ba'dukum ba'dan yanzu wani saboda inda ya amince ma in za ka bashi bashi ko in zai baka bashi ka dage sai a shi zai baka amma ka dage sai a rubuta sai mai ganin kamar kana nufin cewa bai yarda da kai bane ko sai ka ga alaƙa ku tana mata tabu to irin wani din in akwai amincin fal yu'addil ladhi tumina amanatahu duk wanda ya tabbatar an amince masa din to ya bayar da abin da aka amince masa wal yattaqillaha rabba a wani abin ya fi tsamari ma lalle ya ji tsoron ubangidansa Allah ka ce shahid to shine ya tabbatar Allah ne shahidin to aka sami irin wannan kuka tsakanin ku da kai sai shi kuma sai zo rantsa ya ce ba kai ba kaga wannan yamin ce ghamus yamin ce me ghamus mai tsimbala mutum a jahannama sai al-yaminul fajira ta hudu wasu na ganin kaso uku ne kawai yaminul ghamus ita ce fajira ko ka ci kuɗi ko baka ci kuɗi ba gamus ce an wasu na ganin a ah, wacce ka ci kuɗi da shi ka ɗauki haƙƙin wani ba kuɗi kawai ba wacce ka rantse aka salwantar da haƙƙin wani ita ce gamus in za ka tuba kanta bayan ka yi istighfari ka ta kanka sai an mai da haƙƙi game shi sanar shuruta wata ya tabbata a kanta to alfajira fa shine kawai ka rantse a kan ƙarya kana sane ka ce wallahi an yi bayan ka tabbatar ba yi ba kuma yi din ko rashin yin ba zai cutar da kowa ba amma kawai ka rantse kaga wannan baka ga girman Allah ba kenan me yasa ake rantsewa da sunan Allah kamar yadda faɗa saboda ganin girman Allah da ake shi yasa ba a yadda ka rantsa da kowane abu duk girmansa saboda Allahu akbar Allah shine yafi kowa yafi komai girma ba yadda ka rantsa da kabarin babanka ba ko kabarin kakanka ba yadda ka rantsa da gausun da giyasun ba ko suwaye gausun da giyasun ma Allahu alam ba duk wannan rantsa-rantsan duk ba za a yi ba manzala ce man kana halifan ba yadda ka rantsa da mahaifinka ba duk ba yadda ka rantsa da wannan ba za ka rantsa da Allah ne ko da sifa ta Allah ko mutum ya rantsa da Allah ko da wata sifa ta me ta Allah ba da ka rantse da aradu ba ko ku kwatsa dubu duk ba tsaye ba da ka rantse da wannan ba ko da yamma an ji malam <laughs> duk ba da ka tsaye da su ba to shi yasa manzo ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut in dai rantsuwa zaka to tsaye da Allah in ba zaka tsaye da Allah ba to ishuru in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa in ka tsaye da Allah kan kariya kaga baka girman Allah ba to ina ma yaminul fajira wannan kai fujuri kai fajirci a wannan rantsuwar Allah ka kiyashe mu to wala ya atali ulul fadli minkum kar ma abota falala a cikin kusaransi wasa'ati ma abota wadata wanda Allah ya wadata Allah ya maka arziki ba girman ka bane ba ka ce zaka ba wani ba zaka ba wani ba wuce nan malam a ce wai wani ya maka wani abu bayan ka zo ka fi shi misali misali kana neman takara kaje wani abokin takara ka yi ba faɗi maganganu kala kala a kanka sai ka zama gwamna shi kuma yana can yana zero ɗinsa to kuma ka ce za ka yi masa tara kulli in dai gwamnancin falala ce ai ba gode Allah kan falalar da Allah ya maka ko ai ya dara ka ko ya sa ka yi sama to shi wannan sai ka bar shi kawai sai ka kyautata masa wala yafu wala yasfahu to da haka duk wanda ya gaba kamata ya kaiye waiwaye annabi yusuf alaihi wa ala nabihi na salatu wassalam ƴan uwansa suka ɗauko shi suka zo suna mitin uqtulu yusufa aw witsura ardan ardon wai shin kashe annabi yusuf za a yi ne ko zuwa za a wullar da shi a wani gari can can wata duniya daban yakhlu lakum wajhu abikum abin da dai ake nema a kore shi daga fuskan mahaifinsa kai ya sake ganinsa shine yakhlu lakum wajhu abikum sai zama mahaifinku ba wanda ke gani sai ku sannan wata kunu min ba'di qauman salihin haka ba ake ake mitin din ba tattauna da ake kenan qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa mai imani imanin su mai tausayi tausayin su yake cewa la taqtulu yusufa ko ku kashe yusuf wa alquhu bi ghayabati aljubb ku je ku samu dai wata tsohon rijiya ku jefa shi yaltaqiduhu ba'du sayyarati eh matafiyan sun zo sai su tsince shi wannan shine ya bada shawara mai kyau eh ya fa kashe shin da me eh amma da abin da ya faru ya faru ba kisa biyu yusuf muke ba point din nake so na kawo bayan Allah subhanahu wataala ya dauko shi daga rijiyar nan ya je kai shi ministan albarkacin ƙasa gaba ɗaya su kuma da suke gaban baban gaban mahaifin nasu ya zama mahaifin nasu baya gani sai su din gaba ɗaya Yusuf din da ake ganin shi ya tsola ido ya tafin ba ma san inda ya tafin ba wace duniya wani tudu wani gangare ha bawa an sai da shi ko da ƙarshe da ya kare a kurkuku daga kurkuku kuma Allah ya dauko shi ya mai da shi kan sarauta gadan sarauta sannan su kuma can suna can suna fama har fari da yunwa ta kamo a garinsu suka taho da kowai da kowa da ya ƙarshe dai tunda baki san muke ba watakila wata maza su ta zo ma kawo ga lokaci yana ja sosai suka zo walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akahu qala inni ana akuka fala tabda isma kanu ya'malun da ƙarshe dai Allah yake cewa fa'arafahum wa hum lahu munkirun eh shi sai ya gane su amma su ba su gane shi ba yaushe ya su gane su da ragowar yunwa da kishirwa da duniya ta naushe mutum da waye shi kuma akwai nutsuwa ga kuɗi ga mulki ga daula komai ya zauna kuma yaushe za su gane shi wanda suka jefa a rijiya ai ba zai gano bayi wanda ka jefa a rijiya ya kare akan kujerar mulki ta ina to ta ina ya gada ko ai ba za su hango wannan ba kwata-kwata imana ana suna to shi isa laraba ah, suke cewa wanda kake wasa da kamar shuka shi kake kai kai shuka kamar an bine ta ba a ganin ta ko amma me take shirya take rinta fito eh ba wuce ce murucin kan dutse baka fito sai da ka shirya kaga muruci kan dutse kan ko ganin sai ya kwakula shi ai ba zai yi ba amma kafin ya fito din fa tabbas ya shirya to irin wannan ta faru sai ya gane su ba su gane shi a ƙarshe dai a ƙarshe dai ya ga ba gane shi za su yi ba sai ke tambaye su yake ƙera musu yake dan basu link hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan antum jahilun za ku iya tana ko abin da kuka wa yusuf da shi dan uwansa lokacin ba ku san abin da zai faru ba to haka tunani kala kala yanzu kama za ta dan dauke su sannan kuma tunda ba wanda ya sani sai su wani ma zai ƙara cewa eh to sai kuma yanzu ka fara ga wani ya fara dan musu gizo gizo kamar fashi kamar ba shi ba eh ka san me mutum ko sanin ƴaƴan gidan su wani ka in ka ga wani baka taba ganin sa ba baka taba ganin sa ba ya cewa wannan kai anya ba dangi gidan su wani bane to balanta na ce jinin jikinka ko ai da abin da ya kasa su gane su kasa hararowa saboda daula ce ba su hanguwa ce wani nasu ma zai je wani. to amma yanzu tun jin wannan maganar ya dan ba su wata ishara sai suka ce a'a a innaka la'anta yusuf kamar yadda bilkis ta garanta garanta ba ta ce ka annahu huwa saboda an masa wasu abin nan ce in na kal'anta yusuf ko kai ne dai yusuf din ya ce mana ana yusuf wa da kadaman allahu alaina eh. to kaga in sai su fara vibration ko watakila kai kafa ya kulle mu kai kafa sai suka fara faman neman banbaki Allah ya ce sai yake cewa la tasriba alaikum ne kar ku damu ba komai Allah ma ya gafarta muku ba ma shi ba Allah ma ya gafarta muku to haka irin wannan ɗabi'ar shi ne manyan mutane shi sa Allah ce wala ya tari ulul fadli duk wani mai falala mai kima haka yake baya waiwaye ka ce wai kai tunda amma yanzu Allah ya hore ma sai kai amma kankara sai kai na itace Ayiwa ina ka wuce na ai ka dawo da kanka sa'ansa kenan yanzu a kaddara annabi su ya dawo shi ya dawo ya kawo kansu cikin sun talakawa su waye su da za su daga da shi yanzu suke ya ciccibo ya daga su ko wa rafa'a abawaihi alal arshi shi yanzu ciccibo su yake su tawo level dinsa ai sama ba su janyo shi ai kasa ba an gane menene sun ce ko su yanzu suna kasa in ka ce zaka durkuso kunyo kasa kenan amma yanzu janyo shi kuyo sama eh Allah ya gafarta mana ya ce kowa ƙara ƙasa da su <laughs> an kuma ƙasa da su an kuma kaucewa abin kenan na'am an gane ayan mai take faɗa ko wato irin abin da ke cewa ba girman ka bane haka ta faru a fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubbe ramo gayya sallallahu alaihi wasallam to wala ya'tal ulul fadli minkum was an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah azina tsaya ta ma baka faɗa mun ba ko wanda ya kira ma amma babu ya tama din an yutu ul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah tama wal ya'fu wal yasfahu amma dai alarma mun duk kuma magana ta dauke ku wal ya'fu si afwa wal yasfahu si share akwai ayoyin afuwa da ayoyin sharewa kuma ina jin mun yi bayanin su akwai munasabar ta muka bayani ko har muka bayanin za'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha da kuma menene idfa billati ya ahsanta duk wancan bayanin ɗin ko shi kwara shi anan ba sai mun kuma dawo da su ba wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku din ma ba ku so Allah gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim me ayata ke nufi gwar gwari al jazaa'u min jinsil amal me kekerkeke takurawa gallazawa matsantawa to nan shi ma ka Allah zai masa hisabi keke da keke takurawa gallazawa matsantawa Me sassautawa rangwantawa daga kafa kada ranka da e yafewa sharewa to shi ma ka Allah zai masa hisabi saboda yace ba kwa so Allah ya gafarta muku wato in kun gafarta Allah ya gafarta muku kaji gafartawa kuma shi ma isa mazala ce inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama inda Allah yake rahama kadai sune masu yin rahama da haka yadda kake haka Allah zai mu'amalance ka wani bawan Allah ba shi da wani alkhairi face kawai yana da yana ba mutane sana'a yake da bashi to in ya bada bashi yaransa masu zuwa karɓo bashi sai ce in kun wanda ya bashi da hali ku daga masa kafa to ya mutu shi ma sai Allah ya daga masa kafa akan wannan da haka yanda gani maza Allah ce Allahumma maza Allah ke addu'a ce ya Allah man waliya min amri ummati shay'an duk wanda ya samu dama ko ya take akan al'umma ta kai ku saurara fa yan kasuwa ita ma dama ce kayo oda ita ma dama ce kana da wani abu na kasuwanci wanda ake sayarwa kai kada kake sayar da shi ga ramadan ya zo ita ma fa dama ce akan al'umma ko shi sa manzo Allah ce shay'an annakiratu fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum talibai yan uwana na usul fiqh ko yace shay'an kowane irin abu ne ka samu dama kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke addu'a yace fa shaqqa alaihim kuma ka matsanta ka takura ka gallaza ka shaƙe musu wuya to Allah Allah ce fashuq alai ya Allah kai ma ka matsanta masa ka takura masa ka gallaza masa ka shaƙe masa wuya wa man waliya min amri ummati shay'an wanda kuma ya samu dama koyaya take akan al'ummata farafa bihim ya tausasa musu ya sanyaya musu ya daga musu kafa ya ce faru fuk bi ya Allah shi ma ka tausasa masa ka daga masa kafa to shi sa aljaza'u min jinsil amal abin da kai shi Allah subhanahu wataala yake ma'amalanta ka da shi kamar wanda kowa ya sani karuwa ta shayar da kare Allah ya shayar da ita rahama ko kaga rahama ta yi masa Allah ya mata rahama wata kuma ta yi wa mage azaba ita ma Allah ya mata me azaba to balantana al'ummar musulmai balantana kuma a zamanin ramadan eh lokaci ya zo na ramadan ka takura ka matsanta ka gallaza Allah ka kiyashe mu baka san ta inda Allah zai jarrabe ka ba eh baka san ta inda Allah zai matsanta maka din ba addu'ar ta manzo Allah addu'ar manzo Allah dai ba ta fadi a banza ba a gurgurje je je ba wani bawan Allah ya ce Allah ya daure ya tsokaci ni da yake ba bibiya rakokin bal nake yi ba amma dai ya ce akwai kalandori da aka samu na bal wata kalandar ta dace da lokaci irin wannan lokacin da ake tafsiri ko kuma lokacin da mutum yake zama a masallaci ta ibada ya ta karatun alkur'ani ya ta zikiri wata kuma ta dace da lokacin da ake tarawihi wai daidai lokacin da za shiga takwas zuwa goma ba lokacin tarawihi kenan ba duk an sa bal a wannan lokutan yace to wannan jaraba ce Allah subhanahu wataala yake yin uwa matasa a gani wanne zaka zaba bal din ko tarawihi eh ayyaman ma'dudat din na harkar qiyamul layl man qama ramadana imanan wa ihtisaban ko kuma ayyaman ma'dudat na harkar kofin da za a sa eh kai ta ihu kana kunci kun ci wuya kenan nan daga yana ihu yana sun ci to sun ci wuya kenan an ciwo zunubi kuma in lokacin sallah ne ko an ci asara in lokacin yin tarawih ne duk da baka samu laraba amma kai asara laran da zaka samu abin da zaka lura da shi shine me a rayuwarka gaba daya in kai aikin alkhairi ka ci riba in kai aikin shari ka yi asara to aka ba baka komai ba ma kai asara ai saboda wannan lokacin ayala bai ma shi a banza ba ai yanzu idan kai baka yi komai ba wani kuma ya aikin alkhairi a wani lokacin bai wuce ka ba ka gani yanzu in wani in a ce misali a ma'aikata ku ne karamin misali a ma'aikata a ce duk wanda ya aiki ƙari da awa daya za a rinka ƙara masa rank kana ƙara awa ana ƙara ma rank yanzu kai kana kallo wancan yana yana ƙara ana ƙara masa kai kuma baka ƙarawa idan aka yi wata ɗaya biyu ba za ka ga bambanci ba tun a duniya a tun a wannan a wannan ma'aikatar a wannan watan da aka yi za ka ga bambanci ko ba ka gani ba za ka yi nadama ko ba za ka yi ba to haka babu yake a lahira haka abin yake a lahira don haka yan uwa ina kiran a daure in dole ne sai ka kalli bal din za ka yi kallonta daga baya ai yanzu eh, za ka yi kallonta daga baya amma shi don ramadan duk wanda ya wuce ya wuce kenan ba zai dawo ba abin da ya kamata ka gane shine me yau ramadan ne yau ranar tara ga watan ramadan ko shekara 1700 afwan da 437 1437 to wannan yau din da kake da ita ita kadai kake da ita a duniya ta bara makamanci ta ce ta shekara mai zuwa ko da Allah ya raya ka ba ita bace in shekara mai zuwa muka je in yanzu shekara ka 30 to shekara mai zuwa 31 kenan kamar aji ne na makaranta da kake ciki idan a first term na primary one kai na ɗaya to duk ajin ba wanda ne ɗaya sai kai ko ko za a ce ko ne ɗaya wannan shekarar ya wuce first term ɗinka na shekarar da kake kaga a wannan shekarar ka samu wani result mai kyau to haka a wannan shekarar shi ma a wannan ramadan ɗin in ka daure ka samu result mai kyau a wannan ramadan ɗin ana ɗaga shekarar ka san kana kai abin girki to in ka bari rana ɗaya ta maka gibi kai da kanka sai kai da ka sani kai na dama cewa kana da gibin rana ɗaya a ranar alkiyama Allah ka kiyashe mu shi sa manzo Allah ce za a tambaye ka akan iliminka lafiyarka lokacinka samartakka da rayuwar ta kama gaba ɗaya duk a yaka tafi da su ita ni'ma ta ne magbunin fihi ma kathiru min nas as-sihhatu wal faragh lokacin ma da ya ja bana sun tsawaita mana fiye da haka amma ka lura ka fadakar kuma ka fadakar da kanka ka kuma kokari ka jawo ka shatalo duk wanda kaga zai fifita kwallo akan sallah da salati lalle kokari ka jawo hankalinsa cewa hadha khair faman ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran Allah ka datar da mu Allah subhanahu wataala ka ganar da mu kuma abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata akwai tambaya gurguje lokaci ya ja in mutum ya ce ba zai ba tare da yaran babu kafara ai aiman aka ce la yu'akhidhukum lahu bil laghwi fi aymanikum aimana aka ce da haka idan mutum misali ma ya ce kwaran kwaza ko aradu ko alkur'an eh, in ka rantsa da alkur'ani kana nufin sifa magana Allah ce shi ma rantsuwa ce saboda qur'ani akan magana Allah ce sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to amma in ka rantsa da kwaran kwaza dubu ko kabarin mahaifin mutum ko makamantansu to na in yi shi ma duk babu babu kafara kai tunda ai ba ma rantsuwa bace a gurin addinin musulunci sabo ne kai zaka ne ka ce la ilaha illallah kawai an gane na'am yace akwai masu rantsuwa da manzon Allah akwai masu rantsuwa da Azra'ilu akwai masu rantsuwa da Ka'aba ko to duk wannan mazala da kansa shine yake cewa man kana halifan wanda zai rantsa falyahlif billah ya rantse da Allah insha Allah gobe saboda kan muja lokacin da yawa yace rantsa da Allah awliya ya sumut koyo shiru kaga bai ce rantse da shi ba yace rantse da mala'iku bai ce rantse da ba da kowa ba da haka halif billahi ya rantsi da Allah kawai ya liyasmut ko ya shiru ba yana nufin cewa in ka in ka ce ba za a rantsi da manzon Allah wani sai ce kaga an raina ma manzon Allah wai a ce kamar manzon Allah ba za a ba za a rantsi da shi ba to ai shi manzon Allah shine ake biyayya shi ce ka a rantsi da kowa sai Allah naka ba za a rantsi da kowa ba sai Allah na'am subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi